Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da shida Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka ya tsaye a tashoshin gidajen rediyon VOA Africa da ke a mita 200.5 a zangon FM sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal dukkaninsa a zangon FM. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake so akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Juma'a 25 ga watan Agusta shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko Makere da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. jama'ai jam'iyya mai mulki a kasar angola ta mpla ta lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a shekaran jiya laraba sannan a shekarar da ta gabata ne kungiyoyin ba da agaji da gwamnatin kenya suka kafa wani sansanin 'yan gudun hijira a arewa maso yammacin kasar sai kuma gwadayen ninkaya na rundunar sojan ruwan amurka sun tsamo gawa ta biyu daga cikin jirgin ruwan wato jirgin ruwan sojojin kenan da ya samu karo da wani jirgin 'yan kasuwa To kanan labaran kenan aka ji. Ɗazu-ɗazun nan shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da dukkan gwamnonin Najeriya za mu kawo muku cikakken bayani cikin shirin. Haka kuma gamayyar ƙungiyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya sun janye umarnin da suka baiwa 'yan kabilar Ibin mazauna arewa ko ya 'yan ƙabilar Ibin suka ji wannan labari? Lalle mun ji daɗi saboda ramman da babamu Buhari ya yi magana ya kwanta hankalin mutane. kowa ya ji daɗi saboda shirye-shirye na gudu wanda ba san da za a kai haka kuma rundunar tsaron najeriya ta ce za ta sa ido kan sakonni da ake yadawa ta kafafen sada zumunta ko me wasu 'yan najeriya ke cewa kan wannan batu mutane suna da 'yancin faɗa albarkacin baki amma sai kuma suke wuce gona da iri shine ta inda suke fitowa su kushe wannan su kushe wancan so ina ganin matukar wannan zai taimaka wajen kiyaye mutuncin wasu da shugabanninmu Haka kuma Muhammad Lalo zai kawo mana shirin duniyar Amurka, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. jam'iyya mai mulki a kasar angola ta mpla ta lashe zaben shugaban kasa wanda zai ba ta daman ci gaba da rike mulki karkashin ministan tsaro na kasar da ake kira jao lorenco a matsayin sabon shugaban kasar hukumar zaɓe ta kasan ta faɗa a yau juma'a cewar jam'iyyar mpla ta samu kashi 61 a cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a shekarar jiya laraba babban jam'iyyar adawa ta unita kuma da ta zo ta biyu ta samu kashi 26.7 cikin 100 kakakin hukumar zaben ya ce an kammala kirga kusan kur'un baki daya sai dai kuma jam'iyyar adawa ta unita ta bayyana shakkunta kan sakamakon wucin gadi tana cewar bayan ta tattara ƙuri'u sun ga sun samu ƙuri'u masu yawa ko da yake jam'iyyar bata bayyana ko za ta kalubalanci sakamakon zaben a kotu ba duk da gagarumin galaba da jam'iyya mai mulki ta yi ƙuri'un da jam'iyyar ta mpla ta samu ya nuna gazawarta idan aka kwatanta da nasarori da ta yi a baya a shekarar da ta gabata ne kungiyoyi na ba da agaji da gwamnatin kenya suka kafa wani sansanin 'yan gudun hijira a garin kalubai da ke arewa maso gabashin kasar sai dai hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wato unhcr ta ce sansanin na kalubai ba an girke shi ne ba ne don ya zama sansanin 'yan gudun hijira ana so ne ya zama wuri da 'yan gudun hijiran za su zauna tare da mazauna garin su gudanar da harkoki tare su yi zaman lafiya da judansu kana kuma su samu taimako daga hukumar na unhcr ta hannun gwamnatin kenya to sai dai kuma 'yan gudun hijiran da suka tattauna da muryar amurka sun ce babu ɗaya daga cikin abubuwa da hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa musu da ya faru kuma sun ce an kawo su ne kawai aka zuba su ba a kawo musu abinci da ruwa gashi kuma ganin ma'aikatan hukumar na unhcr a wurin ya zama matukar wahala mazauna garin kuma suna nan suna musu sata amma ita kuwa hukumar 'yan gudun hijiran ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗi akasin haka ne tana cewar ma'aikatanta suna wurin a kulle yaumi hukumar ta ce akwai kasuwa da ke wurin kana kuma akwai ruwa mai yawan gaske babu kuma barazana na tsaro waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bana yinin kaya na rundunar sojan ruwan amurka sun tsamo gawa ta biyu daga cikin jirgin ruwa na uss john mccain wanda ya ci karo da wani jirgin jigilan kaya na 'yan kasuwa a farkon wannan mako a ta sanar wanda ta bari a yau juma'a rundunar ta ruwa na amurka ta ce ta gano gawar wani soja dan shekaru 26 da haihuwa da ake kira dustin louis doyun dan jihar connecticut a jiya alhamis ne gwanayen kayan kuma suka tsamo gawar wani ɗan shekaru 22 mai suna kenneth aaron smith wadda ya fito daga jihar new jersey har yau dai akwai wasu sojojin ruwa guda takwas a cikin jirgin wanda suka bata biyo bayan karo da jirgin ruwan ya yi a ranar litinin da wani jirgi na dako mai ke da ya dauko da yake dauki da tutar liberia mai suna alnic mc an kai ƙarin gwanayen ninkaya da wasu kayan aiki don ci gaba da nema da kuma aikin tsamo jirgin daga ruwan ambaliya da ya mamaye jirgin an kuma dakatar da aikin nema da ceton mutane a jiya alhamis sai aka mai da hankali wurin tsami jirgin daga ambaliya da ya dabaibaye prime minister thailand ya ce gwamnati tana neman tsohon prime minister kasar da ake kira yinglok shinawatra bayan kotun koli na kasar ta faɗa a yau juma'a cewar ta ba da takardan a kamo ta saboda rashin bayyananta a gaban kotu ta saurari hukuncin sakaici na aiki da aka ɗora mata lauyan yiglock sun ce tana cikin tsananin ciwon lafiya ne yasa bata iya ta je kotun ba yanzu kotun ta ɗage shari'ar zuwa ranar 27 ga watan satumba wanda za a yanke hukuncin a cewar wata sanarwa da kotun ta fitar a yau juma'a alkalai sun kyautata zaton tana ɓoye ne a wani wuri ko kuma ta arci daga ƙasar yuglok ta wato ta ƙi amincewa da aikata laifi mai alaka da shirin tallafawa shinkafa ga manoma wanda ya janyo wa ƙasar hasaran miliyoyin daloli sojoji kuma sun hambar da gwamnatin nata ne a wani juyin mulki da aka shekarar 2014 idan ko aka yanke mata wannan hukunci zai kai ta ga zaman gidan yari shekaru goma amma yiglock tana, tana da hurumin ɗaukaka ƙara akan wannan tuhuma da ake mata wata kotun ƙasar koriya ta kudu ta ɗaure hamshakin ɗan kasuwan nan shugaban kamfanin samsung da ake kira lee jong yong shekaru biyar a gidan yari a kan wani batu na cin hanci da ya zama sanadin har da aka sauke shugaban ƙasar. To labaran duniya kenan aka saurara ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madala, da kungiyoyin arewacin Najeriya sun janye ubarin da suka baiwa 'yan kabilar Ibo mazauna arewa. Wakilin murya Amurka da ke Sokoto ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan kabilar Iban da ke zauna a arewacin Najeriya. Da alama 'yan kabilar Ibo da dama da ke arewacin Najeriya sun yi na'am da matakin da haɗakar ƙungiyoyin matasan arewa suka ɗauka na janye wa'adin da suka baiwa 'yan kabilar ta Ibo da su tattara nasu ya nasu su bar yankin na arewa kafin ɗaya ga watan Oktoba. Duk da yake da dama daga cikin 'yan kabilar ta Ibo sun yanke shawarar ci gaba da zaman su arewa duk da wannan wa'adin, to amma sun ce matakin ya faranta ransu tare kuma da kwantar da hankalinsu. su. Ogechukwu Namdi ɗan kabilar Ibo ne da ya kwashe fiye da shekaru talatin yana kasuwanci a Sokoto. Gaba na bai taba dashi ba. Don ko an ce a koma, ni ban da niyan koma. Sadannan Sokoto ya zama min gida, ya zama min jiki. Na na zo na Sokoto yanzu fiye da shekara talatin. Allah ya sa Najeriya ya zanguda. Ya yi kabilu yawa-yawa. Ya yi inyamurai, ya yi hulani. Ga sunan iri-iri. Kuma Allah ya sa an ka zama bisa ga yanzu. To misa wani zai tuwa ya ce inyamurai su dawo ana kwaronsu ana cutansu gashi gashi ni wannan magana bai taɓa damuwa ta ba. To sai dai yayin da wasu 'yan kabilar ta Ibo suke ganin har yanzu da sauran na a kaba wasu na ta'allaka lamarin da dawowar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda suka ce rashin dawowar tasa ce ta ƙara jefa su cikin fargaba. Sunana Friday Obasi nan Sokoto ba mu disoro inda muna kasuwanci amma lokacin da suke hodin wancan abu to kowa ya hara disoro. to ai yanzu dai akwai tsoro gare mu ko ba haka ba saboda an ce mutanen ku gare mu kowa ya egwudo. gudu to ka gani shi ya samu kuma muna dan diba koko ko za mu zauna ko za mu tai ai yanzu ba mu yi a sai lokaci ya sunana mrs chiamaka chukwuma. lalle bụ ji daɗi saboda ramman da baba mu buhari ya yi magana ya kwanta hankalin mutane kowa ya ji daɗi saboda shirme-shirme na gudu wanda ba san da za a kai mun yi hankuri yanzu kowa ya ji daɗi kuma mun gode babanmu wanda ya kawo wanga magana ya ce kowa ya kwanta da hankalin shi ba gudu. To koyaya masu sharhi akan al'amura a yankin na arewa suka kalli lamarin tambayar kenan da na yi wa shehin malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum farfesa bello bada da ɗaya mutanen arewa masu son zama lafiya ne kuma masu son ci gaban ƙasa ne duk rayuwarsu idan ka duba tarihin najeriya shi yasa babu ƙabilar da ba a samu a sokoto kuma zannin lafiya lau babu tsangwama wata ra ina gani ai saboda son zaman lafiya da irin wayewa da karɓar baƙi irin ta mutanen arewa wani bai shi kasa wasu kuma sai su kasa fahimta sai su azawai tsoro ne saboda ba mu da riyojin mai shi yasa ake tsoro Allah ta neman zama lafiya a'a mu al'adunmu da ɗaya na baki ne. A jiya Alhamis ne haɗakar ƙungiyoyin na arewacin Najeriya suka bayyana matakin nasu na janye wa'adin da suka wa 'yan kabilar ta Ibo a kwanakin baya a wani taro da suka gudanar a babban birnin tarayya Abuja. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Najeriya ne ya uwa ɗaya uba madalla a gaida Murtala Faruk Sanyina. Kamar yadda aka ji a farkon shirin ɗazu nan shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da dukkan gwamnonin Najeriya. Umar Faruk Musa na ɗauke da ƙarin bayani. bayan an kammala gana ne na tuntuɓi gwamnan jihar zamfara abdul Aziz yari domin in ji ƙarin bayani akan jawabin da ya gabatar a madadin gwamnoni babban makasudin zuwan shine mu zo mu mashi barka da zuwa da dawowa daga da asibiti mu kuma hada karfi na kara ƙoƙarin yi masa addu'a na Allah ya bashi lafiya ta hanyar da zai ɗauki wannan jagorancin tu inda al'umma 'yan ƙasa suke tsammani kamar yadda ka sani gwamnoni da shugaban ƙasa abu guda ne saboda mu a can jiha muna zaune a madadin shi a gaban al'umma kuma a lokacin duk da kowace jiha ya dan cewa ba ta walwala to gaskiya shugaban kasa zai samu damuwa alhamdulillah a lokacin da bayanan an samu damuwa na rashin bayanan amma alhamdulillah da mataimakin shugaban kasarsa da kokarin da aka yi da mu muka hada gwiwa al'amura suna ci gaba so mun zo mu mashi ainihin barka da zuwa mu kuma mashi godiya bisa ga abubuwan da ya yi ma jihohi ko ci gaba da ya yi ma jihohi sashen mu zuwa ga sashe kuma ba tare da nuna kabilancin jam'iyya ko kuma mai kama da wannan ba kamar yadda na ambata a cikin jawabin da na gabatar masa cewa zo mu a nan ya yi mana taimako daban-daban wanda ainihin daidaita sha'anin tattalin arzikin jihohi kuma ya daidaita matsalolin gudanarwa da abin da ya kama da wannan so mun zo ne mu yi mashi barka da zuwa kuma masa godiya bisa ga duk abin da ya ma jihohi kuma mu ƙara tabbatar mashi cewa muna tare kuma za mu ci gaba taimaka masa ta kowane fanni yadda za a cewa wannan gwamnati ta yi nasara daga matakin jiha in Allah ya so. Ka bayyana cewa kuna godiya musamman akan tallafi da ya kubatar da jihohi da yawa daga kasa zama jihar ma saboda ba su suka rashin biyan albashi rashin biyan haƙoƙi da dai abubuwa da dama amma kuma yanzu akwai wasu jihohin da ake kuka cewa gwamnoni ba su biya albashi ba sun kasa biyan 'yan fansho ba su ma zama su saboda ah, hitintinu da rigingimu na rashin kuɗi ya kai musu ko'ina. To wannan ah, ah, Umar abin da za ka yi la'akari da shi anan shi ne a lokacin da aka fito an saba da ana samun kudaden da kowace ƙasa jiha tana walwala abubuwa suna tafiya da ya kamata misali ni na sani cewa babu wani wata daga shekara 2012 ah, zuwa 2012 zuwa 2013 babu wata jiha da nake da muke babu yadda muke samun ƙasa da naira biliyan biyar zuwa biliyan biyar da 'yan kai ah, amma a yau za a gan biliyan ɗaya ne da dubu ɗari miliyan ɗari takwas ko biliyan biyu da miliyan ɗari hudu mahi yawan abin da muka yi samu kenan to sannan kuma a wancan lokaci in ka kalli dala tana 156 so wannan yanzu kuma dala tana 300 da 65 da abin da ya kama da wannan so babu ko shakka za a samu tarnaki na takaddama na rashin ainihin jituwa tsakanin masu neman kuɗi da kuma waɗanda ba su da kuɗin nan da za su bayar wannan shi a babban matsalar da ake ciki kuma ya kamata ainihin su yan kwadago su fahimta cewa gwamnatoci ba sa dabo babu hanyar da za su yi su nemo abin da babu gwamnan jihar zamfara kenan abdul aziz yari a tattauna da ne da shi a abuja bayan da suka kammala ganawa da shugaba muhammadu buhari umar faruk musa mura amurka a abuja Najeriya. to a gai da umar a najeriya rundunar tsaron ƙasar ta ce za ta sa ido kan saƙonni da ake yaɗawa wata kafafen sada zumunta domin magance yaɗa maganganun ɓatanci da ka iya kawo cikas ga zaman lafiya a ƙasar to koya masu rajin kare haƙƙin na adam ke ganin wannan batu ga abdulwahab muhammad da ƙarin bayani sai dai kuma wannan mataki da hukumar tsaron najeriya ta ɗauka ya samu rashin amincewar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a najeriya inda suka bayyana damuwa da suke ganin wani takunkumi ne ga 'yancin faɗar albarkacin baki kamar yadda barista a atiku ismail ya yi bayani su ake su dama su ne su kare ƙasa samu zaman lafiya su kuma kare kasa daga hari da za a mata domin kare kuma tabbacin zaman ta ƙasa daya akwai hukumar sadarwa ta kasa to ita kuma take da wannan haƙƙin tunda kowane kafa ta eh, isar da sako irin wani duk abin da suke ita take montare to ya kamata a ci gaba da wannan tsarin shefi a bar musu aikinsu kar wani ya shigo ciki doka din ma ya ba mutum dama ya bayyana ra'ayinsa amma karye ya wuce ma'ana kar zama zai ƙetara ka'ida da doka ta bashi ma'ana ya zai tashi hankali ko wani wani abu amma a ce za a takun kuma hakan hakan lallai ya takura to sai dai kuma in ji cewa comrade garba ɗaukan matakan da rundunar tsaron najeriya ta yi ya yi daidai ko me dalilansa mutane suna da yancin faɗa albarkacin baki amma sai kuma suke wuce gona da iri shine ta inda suke fitowa su kushe wannan su kushe wancan so ina ganin matukar wannan zai taimaka wajen kiyaye mutuncin wasu da shugabanninmu da kusan ma kowa so amma yana kyauta zato insha Allah in dai za su yi aiki da gaskiya zai zama hanya ce ta kare yancin mutane to ganin cewar 'yan siyasa su ne mafiya yawa da ke amfani da irin waɗannan kafofin yada sakonnin don cimma wata manufa da kuma sukan juna da ma abokan hamayya ko 'yan adawa sai na tuntubi sanata ali wakili daga mazaɓar bauchi ta kudu ya ce batun ba wai 'yan siyasa ba ne akwai doka kan wannan batu akwai dokoki a kasar nan sai dai ba abin su yanzu ka yi amfani da wannan na'ura na kwakwalwa ka tozarta ne akwai doka yi wanda ake kira cyber crime act in ka je ka dubi sashi na biyar. ya ba da hukunci a kai amma saboda ko musamman ko 'yan jarida duk wanda ya tashi ya bi yancinsa sai a ce ai ana mishi fin karfi ne kun manta shi kuma ya ci zarafin wani ya tozarta wani kun manta cewa yancinsa ya kare inda naka ya tashi ko naka ya kare inda nashi ya tashi a muddin ba za ku bari a yi hukunci wasu su gani misali ba haka za ci da wajen batanci amma abin ya fi ɓaci na lokacin da ku 'yan siyasa kuke amfani da wa'annan kafofi wajen yaya ta wa'annan alamu ba wa'yan siyasa ba ne yan siyasa nan ba daga cikin al'umma suka fito ba daga nuri mu dai al'umma dukkan mu muke da laifi wanda suke ai mu ne da jikokinmu da mu da mu wani sa'i ma da iyayenmu ba maganan wani bangare ne na cikin al'umma ba al'umma ne muke da laifi dana tsaron dai za ta fi mai da hankali ne kan sakonnin da ake cillawa ta kafar facebook da twitter da whatsapp da sauran irin ya dangoginsu abdulhamu muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya To a gai da Abdulwahab, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. cikin shirin namu na wannan makon zamu je da Amurka a karan farko cikin shekaru 99 daga husufi ko kuma kisfewar rana da wata inda miliyoyin amurka suka fito domin wanke kwarkwata ido. sana har ila yau za ku ji dalilin da sa Amurka ba ta so ta fice daga yakin Afghanistan daga bakin shugaban kasar Donald Trump. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana Mahmud Lalo. To a ranar Litinin din da ta gabata ne rana ta kisfe ko kuma ta yi husufi a amurka lamarin da ya ji hankulan miliyoyin mutanen kasar tun kafin zuwan wannan rana amurkawa suka yi ta ɗokin kallon wannan lamari da yake masana ilimin sararin samaniya sun riga sun nuna hakan za ta auku a sashen da suka yi sai dai an gargaɗi jama'a da kada su kalli wannan al'amari na kisfewar rana kai tsaye ba tare da sun saka tabarau ko kuma gilashin kariya ba sarah ita ce mataimakiyar shugaban kamfanin adla planetarium kamfanin da ya ɗauki ɗawainiyar raba gilashin kyauta a jihar chicago Abin da aka fi nema a yanzu shine wannan gilashi da zai ba mutum damar kallon rana. Waɗanda suke buƙatar wannan madubi sun wuce kima. Mun yi iya bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun samar da wadataccen adadi, amma ba mu hango cewa adadin mutanen da ke buƙatar gilashin sun fi yadda muka yi kiyasi ba. think we couldn't have even anticipated some of the challenges um, with keeping up with the demand. Sarah McKnight ta yi tuki har na tsawon kilomita 160 sai dai ba ta cimma ruwa ba. Literally before we even Da muka isa wurin tun kafin ma mu sauka a mota sai aka fara ce mana ai ya ƙare. To a nan yankin birnin Washington DC ma akwai inda aka raba wannan tabaro kyauta ga duk wanda ke son ya kalli kisbewar ranar. Kuma abokiyar aiki na Grace Alher Abdu yayin da suke watsa shirin yadda aka kalli husufin ranar kai tsaye ta shafinmu na facebook a nan washington dc ta tattauna da ibrahim alfa ahmed kan yadda ta tarar da dogon layi yayin da ta je karɓar wannan tabarau ai na sha wahala ne kafin na samu su wahala ba wai don na biya dukiya ba sai dai layi saboda mutane da suka kowa yi kowa yana so sai ya zo ya yi kallo kuma ka san eh, eh, gwamnati sai ta tana da wannan tabarau da take bayarwa kyauta tun fiye da mako guda da ya shige kawai ka je kawai ka shiga wurin ka karɓi madubi to tun daga makon da ya wuce da ƙarshen mako dai gilashin ya ƙare. to shin koya ake sanin cewa za a samu kisbewar rana ibrahim alfahamid wanda ke da sha'awar bibiyan al'amuran da suka shafi ilimin sararin samaniya ya amsa wannan tambaya yayin da suke watsa shirin husufin ranar kai tsaye ta shafinmu na facebook wato abin lissafi ne kawai idan ka zauna kai lissafi yanzu kamar alam misali ne a baka mota a ce za ka tashi daga sakkuda za ka tafi kaduna sai a ce motar nan taka tana tafiyan kilomita 100 cikin sa'a guda sai kuma a ce tsakanin sakkuta din nan da gusau kilomita 100 ne da misali saboda haka an san cewa idan ka taso din nan da babu wani abin da zai da ka babu wata gargada kilomita 100 din nan kake tafiya babu sararin samaniya ne babu gargada babu kwana babu komi straight kawai ake tafiya in ji bature saboda haka idan ka ka gangaro kana tafiya da mota an san cewa cikin awa ɗaya din nan kana gusau saboda haka masana taurari a wannan zamani suna iya hasashe su ce maka za a yi husufi na wata ko na rana a ranar kaza da lokaci kaza kuma za a fi ganin wannan abu a wuri kaza. Akalla dai Amurka miliyan 200 ne suka kasance a yankin da wannan husufin rana ya shafa, wanda ya faro daga gabar tekun jihar Oregon, ya kuma ratsa ta tsakiyar doron ƙasar Amurka har zuwa gabar tekun jihar South Carolina. da wani bangaren kuma shugaban amurka ya bayyana matsayarsa da kuma yadda yake ganin za a samu galaba akan mayakan yan ta'adda a afghanistan ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba inda ya nuna cewa janyewar amurka ƙasar zai iya zama maimaita kuskure a hasty withdrawal would create a vacuum. Idan muka yi gaggawar ficewa daga Afghanistan za mu bar gibin da 'yan ta'adda irin su ISIS da al qaeda za su ciki, kamar abin da muka gani kafin haɗin ranar 11 ga watan Satumba. Kuma kamar yadda muka sani a shekarar 2011, Amurka ta yi gaggawa tare da yin kuskure wajen ficewa daga Iraki. shugaba trump ya yi wannan jawabi ne a gaban dakarun amurka a sansanin fort mayer da ke alintin a jihar virginia yayin da yake baje sabon salon da amurka za ta ɗauka wajen tunkara faɗan na afghanistan to koya masana harkar tsaro ke kallon wannan matsaya da trump ya ɗauka lura da cewa a baya ya sha sukar shigar amurka yakin na afghanistan ya komodo tijjani baba gamawa mai ritaya masani ne kan harkar tsaro a najeriya an ka duba yanzu a iraki abubuwan da aka yi kenan aka yi gaggawa aka janye wannan dakaru yanzu da abin da ya faru in ka duba abin da ya faru a libya da sauran kasashe saboda haka kuma in ka duba yanzu yadda 'yan ta'adda suke shiga wurare da amerika da britain da su germany da sauransu saboda haka dole ne amerika ta tashi ta tsaya ta ga cewa ta ƙara dakarunta a wayannan wurare idan ba haka ba ina tabbatar maka wayannan mutane za su samu nasarori a kan su kuma za su ci gaba da kai musu hari akwai dai kwararren majiyoyi da dama da ke nuna cewa akwai shirin kara tura dakarun amurka dubu hudu nan gaba zuwa ƙasa ta afghanistan inda amurka tintini ke da dakaru akalla hudu a cibge masu haro da aka kawo karshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a gai da mahmud yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel wasiƙin ta fari ta fito daga mahmud salihu kauran namo da jihar zamfara wanda ya ce sanya hannu a yarjejeniyar dawo da masu laifi da kuma waɗanda suka ci amanar ƙasa da shugaba buhari ya yi da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa abin a yaba ne matuƙa muna kira ga shugaban ya nemi ƙulla irin wannan yarjejeniyar da ƙasashen amurka da burtaniya domin ta suƙi 'yan najeriya da suka tafka almundahana waɗanda yanzu zaka suke zama a cikin ƙasashen sai kuma ta biyar ta fito daga aminu ɗan kaduna amanawa wanda ke cewa ya kamata masu hannu da shuni su tallafa wa marasa shi yayin da bukukuwan babbar sallah ke karatowa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka muna farin ciki da kuma maraba da ɗage wa'adin da gamayyar ƙungiyoyin matasan arewa suka bai wa 'yan kabilar ibo da su koma yankinsu da fatan allah ya haɗa kan al'ummar najeriya mu kasance ƙasa ɗaya al'umma ɗaya sako daga alhaji mele fari jihar yobe shi ma ibrahim muhammad karasuwa a jihar yobe cewa ina kira ga masu buƙatar a raba ƙasa ta najeriya da su sake tunani su nemi wata hanyar ta daban ba dai wannan hanya ba dan zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sai kuma sakon haɗin gwiwa daga muntar dan ma'azu baban khalifa jikan kande da aminu mai da garku da usman aliku da magun jihar yobe wanda suke cewa hakika hukunta masu kalaman batanci ga shugaban ƙasa ko sojoji da jami'an ƙasar mu najeriya suka ce za su yi yayi daidai to amma kasa fake da haka suna hana yan gwagwarmaya faɗa albarkacin bakunan su sakonmu na gaba mana haɗin gwiwa ne daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar kebbi da ado salati goma ga annabi rijau jihar neja da alhaji garba mai yan kunnar rijau jihar neja wanda suka ce muna jinjinawa rundunar 'yan sandan jihar imo da ke kudancin najeriya bisa samun nasarar da suka yi ta damƙe wasu matasa uku da suka shahara wajen damfarar mutane ta yanar gizo inda suke yin shiga burtu da sunan shugabannin ma'aikatan gidan gwamnatin jihar ta imo muna addu'a allah ya ƙara shiga tsakanin nagari da mugu amin sai sakonmu na ƙarshe wanda fito daga malam na sa'i daga yare a jihar zamfaran najeriya wanda ce hakika hana sakin matan aure sau uku take yanke da kasar india ta yi abin dubawa ne matuka da ƙarshe muna fatan allah ya sa gwamnatin kasar mu najeriya za ta bi sahun kasar ta india a wannan mataki domin kawo ƙarshen mace-macen aure musamman a yankin na arewacin najeriya to madalla yanzu kuma ga baba ya da mana da takaitattun labaran duniya wata kotun ƙasar koriya ta kudu ta ɗaure wani hamshakin ɗan kasuwa shugaban kamfanin samsung lin yong shekaru biyar a gidan yari a kan wani batun cin hanci da ya zama sanadin sauke shugaban ƙasar kotun ta gundumar tsakiyar koriya ta kudu ta kama shi ne da laifin almubazaranci da ɓoye wasu kadarori a ƙasashen waje da tara riba ta ɓarauniyar hanya da kuma saba alkawarin rantsuwa li ya musunta aikata laifi ɗaya daga cikin lauyoyinsa sun wunco ya ce lee ya ɗaukaka ƙara a kan wannan hukunci da ƙaramin kotu ta yanke masa ya kuma ƙara da cewar wannan hukunci bai dace ba inda yake kyautar zaton cewa lee ba shi da laifi a wannan batu kana ya ce hakan kuma zai tabbata a babban kotun da aka ɗaukaka ƙaran kotun ta ce lee ɗan shekaru 49 da haihuwa ya ba da cin hanci na dala miliyan 38 To da lama sauraron ma'ana muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin baba ya ko makirde ta na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni don ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin kuma ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman, Maryam da kuma Safinatu na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.